عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة برعة وكل برعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدك رسمنا لكتاب الأدب المفرد كتاب الإمام الهمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجوفي البخاري رحمه الله زام ساشي كان بابينا قوم شاشدة باب الإمام البخاري رحمه الله كتوى باب بكاء الوالدين wannan babi yana bayani game da kuka da mahaifa za su yi a sakamakon bakansawa da tayayensu a sakamakon damuwa da suka samu ta bangaren sa hakan ya sababa musu yin kuka domin matsayin irin shi wannan kuka idan ya faru shi ne imam bukhari ya kawo asar karkashin wannan babi yace kala haddathana musa kala haddathana hammad bin salama عن زياد دينه خراق أم قيسلة قال أنه سمع بن عمر رضي الله عنهما يقول بكاء الوالدين من العقوق والكبائر الإمام آه، البخاري كان أثر تهنير المال موسى موسى قال يتي حدثنا موسى بن إسماعيل أو تشكر رسول موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي المنقري نعم ريبيدا دا أشرين دا أكو إنا دا كتشكير رجال نوع نعم الشيطة سواء تكي رواية جريتي كيف إيه نعم bukhari da abu daud albaqiya kuma wasita qala yace haddathana hamad bin salamata ila bin dinar abu salama wanda fikatu ne fafs yana daga cikin rijal na imam muslim da imam abu daud da imam tirmidhi da imam an-nasa'i da imam ibn majah ihtijajan imam bukhari kuma yayi ruwa ta hanyar sa cikin sahih bukhari istishhada an gane amma yana daga cikin rijalan na imam bukhari wajen sahih bukhari ihtijajan ya rufe da sanar shekara 167 ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman hadisi wanda suka ba da gudunmawa cikin yada hadisan من منزل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن وانا كيسا مع الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن سعيد النسائي رحمه الله عليه كتاب في كتاب الثقات يعني يدو ترجم شيء حماد بن سلمة شيك تكيس ميتا إمام البخاري بي رواية هنية سواس شيء البخاري احتجاجا شيء ذات رواية هنية استشهادا yace amma ga ya yi ruwaya irin ta su a Isma'il bin Abi Uwais irin su Fulayh bin wanda shi Hammad bin Salama yana gaba da su kuma da fuskar ilimi da abin da ya shafi karfin hadda an gane da kyau to wanda rashin wannan ruwayar da Imam Bukhari da yi ta Salama ba ihtidadan da wannan shi ya bari a yan bid'a suke sukar sa suke sukar shi Hammad bin Salama musamman kan ruwayar hadisin da ke iyayen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an gane amma dai a dunkule a takaice Hammad bin Salama fiqatun ne ina fiqa sabatun ne min al-asbat yana daga cikin manya-manyan malaman hadisi wanda ba su da wata masuka da za ka soke su da ita tabbatacciya duk da yake a ƙarshen rayuwarsa ta gayyara bi akawa wato ya ɗan sami rauni na hadda a ƙarshen rayuwarsa an gane da kyau wanda wannan kuma ba illa ba ce mai cutarwa an ziyar bin mishira wanda bayani ya gabata a baya a kansa an tsaitala tsaitala bin wa bin mai yasa قال أنه يكلم لك سميع بن عمر يا صحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول هنا شيوا بكاء الوالدين وتفوكا دا ما هي a sakamakon damuwa da suka samu game da ɗansu ya yi abin da ba su ji daɗi ba wannan ya sabbaba musu yin kuka to shi wannan kukan ana kidaya shi minal uku daga cikin bijire wasu iyaye da saba musu da kangare musu wal kaba'ir kuma ana kida shi daga cikin manya-manyan laifuka a gane a wannan hadisi na baitala in ko in ce wannan asar na baitala zuwa ga shi abdullahi umar a baya can ya zo a tsawaice a nan kuma ya zo a a takaice duk da yake da bambancin hanya amma dai dukkanin hanyoyin wacce hanyar da imam bukari ya kawo da wannan hanyar suna fikewa zuwa ga shi ɗaya tala bin Iyas shi kuma zuwa ga Abdullahi bin Umar wannan asar ne wanda Ismailu Kula ba asa bihi saboda shi ɗaya tala bin Iyas an gane Ibn Jawzi ma su da shi a littafin sa kitabul Jirri wasila an gane abinda wannan asirin yake nuna mana kuka da mahaifa za su yi a sakamakon munanawa da kayan musu da wannan laifi ne babba daga cikin manya-manyan laifuka sannan kuma wannan asali ya nuna mana cewa hakan ana kidaya shi cikin ne bijirewa mahaifa da ne da kuma kangare sannan a wannan asar kuma mun fahimci wato iyaye sukan iya kuka a sakamakon mai munana wadda gare to matsayin wannan kukan kuma ga matsayinsa min al-uquqi wal kaba'ir wanda so tari da shi kuka ya fi afkuwa a yanayi na bakin ciki yanayi na damuwa duk da yake akwai kuka da ake kuma a sakamakon mai farin ciki shi ya yasa ibn al-qayyim rahimahullah cikin zazul ma'at fi hadai khair al Zazu. juz'in farko ya kawo nau'in kuka guda goma akwai kukan farin ciki akwai kukan bakin ciki akwai kukan gaske akwai kukan gangan kukan munafurci da sauransu duka. A gani? ta wannan kyan a yake babu da'awacin ilai wato wannan babi ya kushi bayani game da addu'ar iyaye wato addu'a da iyaye za su a bakin a imamul bukhari rahimahullah ya kulla maka babi game da kuka da iyaye za su yi a sakamakon ne bijire wasa a sakamakon munana wasa gare su bayan ta kuma sai kawo babi game da addu'ar su iyaye domin ya nuna da kai cewa fahimtar sa iyaye kuka ta fuskar kyautata musu cewa laifi ne babba daga cikin manya-manyan laifuffuka kuma ana idaya hakan a matsayin ne bujire wasu iyaye da saba musu to damuwa kuma da bacin rai hakan yakan iya haifar da iyayen iya yi wa mutum addu'a mara kyau to idan sun masa wannan addu'a mara kyau kuma inda haƙi za ta iya kama shi an gane to da haka sai ka nisanci dukkan abin da zai kawo su kusata domin kar shi maka mummunar addu'a kuma ta kama to wannan shine abin da ya ba Imam Bukhari da ya kulla wannan babu kuma sai ya kulla wannan da cewa babu da'awatil walidain an gane قال حدثنا معاذ بينو فضالة أنجاني كما تا يتوى فضالة أما دي فضالة بفتح الفاء والنشية أما أتن توى فضالة هنا آه، قال حدثنا هشام قال أن يحيى هو ابن أبي كثير أن يحيى هو وابن كثير kuskure الى اجاره وابن ابي كثير عن ابي جعفر أنه سمع أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالدين على ولدهما آه، الإمام البخاري يكاو هذه في تهنير مال النساء mu'azu bin fadala shine abu zaid wanda ya rasu bayan hijira shekara a goma, ma'ana hijira suna shekara dari biyu da goma da yan kai kuma yana daga cikin ibari shuyukh bukari, manya-manyan malamin imam bukhari rahimahullah kuma yana daga cikin waɗanda imam bukari shi kaɗai ya kaɗai da ruwaya تعينته بقى تكن أشهر الكتب الستة عن جاهز قال فيكم حدثنا هشام شين هشام بن أبي عبد الله الدستواي الدستواي وأن فكرة من الفكرات إلى ذلك الشيء رجال لأيشن أشكتة آه، شيكما أيها يا da yahaya huwa ibn abi kasir shine yahaya wanda ake kira da ibn abi kasir wanda shi ma a fikari yana fikar yana da cikin rijal da ainihin ashitta shi kuma an abi ja'afar ga abu ja'afar wanda shi kuma daga cikin da na imam abu dawud da at-tirmidhi da imam an-nasa'i a kitabu amal yawm wal layla da imam ibn majah saboda haka eh, in banda ibn hibban babu wanda ya ambace shi a cikin sifat ibn hibban ne kadai ya ambace shi a littafin da kitabu sifat shi kuma ibn hibban eh, yana da at fi tawfiq majhulin waɗanda suke ba a san su ba balle a gane cewa shin ah, suna da ƙarfin hadda ko ba su da ƙarfin hadda sukan kiyaye hadisi ko ba su kiyayewa ah, masu gaskiya ne ko ba masu gaskiya ba mutukar dai bai samu wani ya soke shi ba to don haka kawai sai ya kawo shi cikin littafin kawo shi shifa to don haka ah, izina hajar cikin takaribu ta ce makamul domin dukkan rawi min ruwas wanda ka samu cikin takaribin tazi ibn hajar ya ce masa makabul galiban to idan ka koma asalin takaribin tazi shine ne tahabibu tahabi za ka ga babu wanda ibn hajar ya kawo a matsayin yayi to suke sa ibn ibn hibban an gane da kyau to to suke ibn hibban kuma ba abin karfa ba ne sai in ya zamana wani daga cikin asukar ya yi ya goyi bayan su ake wani daga cikin asukar al'a'imma manya-manyan malamin hadisi ya goyi bayan sa wajen tausiki fi wannan rawi to a irin wannan za a karba an gari da sauran fuskokin da suke da alaka da wannan to da haka sai ce masa makabul ma'anar kuma idan yace da rawi makabul kamar yadda ya faɗa a muqaddima ta takrib ta hadith shine idan rawi ya samu musaba idza tubiya amma idan bai samu musaba ba to hadithin sa hadith ne mai rauni ba za ta ba wannan dai malaman hadisi yadda suke bin diddigi da tantance ne manzo Allah ya faɗa ne manzo Allah bai faɗa ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kowane rawi sai an bi diddigin sa ne matsayin sa ya yake domin kada a jingina wa manzon Allah abin da bai faɗa ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shi yasa al-mustashrik marjiliyos kafiri yace lalle musulmai su yi alfahari da ilimin hadisi ya ishi musulmai abin alfahari ilimin hadisi ta yadda malaman hadisi suke bi wajen tantance abubuwa a ware mai manzo Allah ya faɗa mai manzo Allah bai faɗa ba sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an gane annahu shari'a aba hurairata lalle shi ya ji aba huraira radiyallahu an Allah ya kara masa yadda ya kuri yana cewa قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ياتي ثلاث دعوات مستجابات wato a addu'o'i guda uku ababen amsawa ne lahunna da su addu'o'i la shakka fihinna babu kokonto cikin ne amsassu da karɓarsu addu'a ta farko shi shine da'awatul mazlum wato addu'ar wanda aka zalunta ina aka zalunce shi kan haƙƙinsa sai addu'a to Allah yakan karɓa addu'a ta biyu wa da'awatul musafir da kuma addu'ar wanda yake mata shi yana cikin halin tafiya ya yi addu'a to shi ma addu'ar ta karɓaɓɓiya ce wa da'awatul walidaini ala waladihima da kuma addu'ar mahaifa kan ɗansu to na addu'a ita ma karɓaɓɓiya ce kan ɗansu ma'ana suka maka mummunar addu'a wannan addu'a za ta karɓi mutum da haƙƙi shi yasa ma'ana sai ka ce ala waladihi nuni game mummunar addu'a za ce li waladihi ma li waladihi idan ce li waladihi ma kai gasar mai kyakkyawar addu'a ke amma ala waladihi ma ma'ana mummunar addu'a to kamar yadda in shi kyakkyawar za a karɓa to haka mummunar ma shi za a karɓa wannan hadisi isnaduhu da'if al-imam abu dawud shi ma ya fitta shi cikin sunan abu haka al-imam haka al-imam haka al ahmad bin hanbal cikin musnad haka al abu dawud al-qayyashi cikin musnad nasu haka al ibn cikin ibn amma hadisi ne a da'if al saboda illoli guda biyu illa ta farko shi ya haya bin abi kasir a mudallis ne yakan yi ta dare shi kuma yakan yi irsali ya ce an abi ja'far shi kuma abu ja'far wannan ba a san shi ba don haka ibnu hajar yake masa ne maqbul idza tubiya kuma bai samu saba din ba bai samu saba din duk da yake a shekul albani rahimahullah cikin sahihul jami'is sagir da sahihu sun bin mada da kuma sahihu targhib wa tarhib ya hassana hadisin duba ga shahid da hadisin yake cewa matsayin hasanun ne da gairi da kuma cikin sunnatul ahadith sahiha saboda hadisin uquba bin amir wanda yake cikin musnad al-imam al bin hanbal da kuma tarihu baghdad na al-khatib al-baghdadi to shi ma cikin isnadin sa akwai rawin da yake majhul to kaga ba da za a yi a ta kauyar majahul da majahul an gane wannan ba zai yi ba dan haka hadisi ne da ibn ishmael sai idan muka duba abubuwan da hadisin ya zo da su zamu ga abubuwa ne wanda wasu dalilai tabbatattu sun tabbatar da su abu na farko mu dauki ne da'awatul mazlum addu'ar wanda aka zalunta dukkan mutumin da aka zalunce shi yayi addu'a ya daga hannu ya roki Allah subhanahu wa ta'ala kan cewa Allah an zalunce ni to na addu'ar addu'a ce karbabiya kamar yadda annabi nuhu alaihi salam ya ce fa da rabbahu anni maghlubun fantasir ya kirayi Allah ubangijin su ya ce ya Allah an zalunce ni an rinjaye na an fi karfi na saboda ka ka ɗauka min fansa ma'ana ka ce mai keri ta fuskar ɗauki fansa kan abin da aka yi Allah ya amsa addu'ar shi annabi Nuhu alaihi salam da kuma hadisi wanda yake cikin littafin sahih bukhari da sahih muslim yayin da manzo Allah ya tura Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu zuwa ga al-Yaman bashi ya ce shi farkon abin da ya kiraye su zuwa gare shi shine kadai ta Allah da bota sannan kaza sannan kaza sannan kaza a karshe sai manzo Allah da shi wattaqi mazlum fa innahu laysa bainaha wa bain Allah hijab yake yayi addu'ar wanda aka zalunta domin babu wani shamaki tsakanin ita addu'ar da Allah subhanahu wa ta'ala abin nufi a ah, in dai wanda aka zalunta yayi addu'a to babu wani shamai da zai hana Allah ya karbi wannan addu'a subhanahu wa ta'ala to kaga wannan sai yake nuni game da muni na zalunci da kuma yanda zalunci ya kai mutuka ta fuskar ƙetare iyaka domin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsoro bayi a kai Shi ne tabbatar wa dukkan ma'abotin haƙƙi Shi ne inda Allah ya amuru bil adli wal ihsan wa ita'i lil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wannan shi shine adalci ma'ana kowane mutum a bashi abinda ya dace ya cancanta da shi to wannan adalci kenan wanda kuma shine kishiyar ne zalunci al'umma kuma takan ci gaba ta taka dukkan wani mataki na ci gaba yayin da ya zanto adalci yana gudana cikin ta shi yasa Sheikh Islam uh, Ibn Taymiyyah rahimahullah cikin littafin sa al-Istiqama juz'i na farko yake cewa ana cewa ma'ana magana ce wanda malamai suke faɗanta kuma yau da gobe ta tabbatar da maganar haka take bisa abin da Allah yake wanzarwa kan halittunsa cewa lalle Allah yakan tabbatar da daula ta kafirci idan ta zanto mai adalci amma Allah yakan rusa daula ta musulmai idan ta zanto mai azali. sannan yake ana cewa kuma duniya tana dawwama tare da ne da adalci amma ba ta dawwama tare da zalunci saboda adalci shine abin da Allah ya umarni da shi ya kuma yadda ne, don haka dukkan wanda ya tsayi da shi to Allah zai ne zai taimake shi musulmi ne ko kafiri amma zalunci abu ne wanda Allah ya haramta shi ya yi hani a kansa ya kyamace shi to da haka dukkan wanda ya yi tsayi da shi Allah ba zai ke shi ko da ko musulmi da yayin da ya zanto azzalimi yana musulmi shin zalincin da yake kayan musulunci ne ba kayan musulunci ba ne kafiri wanda yake kafiri sai zan to yana yin adalci adalcin da yake kayan kafirci ka musulunci ka musulunci to tunda kayan musulunci ne zai samu taimakon Allah tunda ya tsaya da kayan musulunci shi Allah ke taimake shi wanda wannan kuma shine fita daga asali domin abin da yake asali shine musulmi shi ake sani da ne da adalci to amma yayin da aka waye gari ya zanto musulmi shine azzalimi to wannan an fita daga abin da yake asali ke an bar abin da yake shine asali to duk yayin da al'umma ya zanto zalunci ya kewaye ta ta bangaren shugabanni ta bangaren wanda ake shugabansa to rushewar na al'umma ya riga ya zo shi yasa ibn al-qayyim rahimahullah cikin littafin sa igafatul lafan min masail shaykhan a juz'insa na biyu yake cewa aslu kulli khairin al-ilm wal asalin kowane alkhairi ga al'umma shine a sami ilimi da kuma adalci al'umma ta zanto jahila ta zanto mai ilimi mai neman ilimi kuma ta zanto tana kokarin tsayar da adalci to alkhairi zai zanto ne tare da ita yace wa aslu kulli sharrin aljahl wa zulm amma asalin kowani sharri shine jahilci da kuma zalunci wato biya yadda zan to al'umma adadin jahilin cikin ta sun tsara cikin ta dole an samu matsala sannan an zaliman cikin da sun tsara masu adadin cikin ta sannan ma an samu an samu matsala an samu matsala wanda daman ɗabi'ar ɗan adam wanda shine asalin abin da yake ciki abin da zai ɗauke ɗan adam daga nan shine ne ilimi tarbiyya ma'ana aiki da ilimi kenan amma ɗabi'ar ɗan adam daman ɗabi'a ce ta jahilci da kuma zalunci son kai damuwa da kansa kiri da kansa san ya samu kowa ya rasa wannan ita ce ɗabi'ar ɗan amma ilimi imani tarbiyya su ne ababen da su canza shi da kan wannan abu ya koma zuwa ga abin da ke ne asalin abin da ake nema ya tafi a kansa da naka Allah ce a inna arzna amata ala samawati wal ard wal jibal فأبين أن يحملها وأشفق منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جفولا لمشي إيه، أثر ميوى الظالم سينيكو ميوى جاهل شيء إن شاء الله يكاو آه، مجانا بشيجة المظالمة بشيجة المظالمة ظلوما فعول جهولا فعول معنى ميوى الظالم سينيكو ميوى وتؤلس جاهل شيء to da haka idan dan adam ya zanto ga shi jahili kuma ga zalunci to dukkanin rukunin shari sun haɗu shi kansa ya zanto sharri ba wai ma abokin sharri ba kamar yadda yayin da ya zanto ga ilimi kuma ga adalci to rukunin alkhairi sun haɗu rukunin alkhairi sun haɗu to da haka anan ah, aka ce da'awatul mazlum addu'ar wanda aka ainihin zalunci mutum ne ka danne masa haƙƙi ka masa fin ƙarfi ka masa wayo ko kwace masa dukiya ko wani abin da yake ne kamata ka yi maka munar addu'a to za ta kama ka tabbas za ta kama ka to ashe kaga me ya kamata mutum ya yi sai mutum ya tafi kan ka'idar da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya faɗa hadisi cikin sahih bukhari cewa unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka shin yana azzalimi ne ko na abin zalunta sabin da to sai ya rasulullah za a taimaki mutum yana azzalimi sai ce ka hana shi yin zalincin ka taimake shi mutum da ya ne sai kai kokarin hana shi yin zalunci to ka taimake shi wanda kuma da aka zalunta to yi kokarin kwato masa haƙƙinsa ka bashi to shi ma na kai ne ka taimake shi shine da'awatul mazlum addu'a ta biyu kuma wa da'awatul musafir da kuma addu'ar wanda yake matafi domin matafi ya bar garinsa in yana da iyalai ya bar iyalansa 'ya'yansa. in dan kasuwa ne ya bar wurin kasuwancinsa in ma'aikaci ne ya bar wurin aikinsa ya samu kansa a hayan tafiya kuma ba ta rabuwa da matsaloli za ka iya addu'a a wannan hali matuƙar dai tafiya ce wadda kunshi ne aikin ba kamar tafiya neman ilimi kamar tafiya dan jihadi kamar tafiya dan sar da wani abu wanda yake na alkhairi ko kuma tafiya wadda aka baka damar kai halattacce tafiya an gane ba ba tafiya ta kunshi aikin sabo ba to idan ya zama ka yi tafiya ta kunshi aikin sabo sai kuma kai addu'a to ne yi kira wanda shi kansa sabo yana daga cikin abubuwan da suke hana a karɓi a karɓa addu'ar musu to kuma tafiya sabo ce sai ka ce ai gashi an ce a hadisi a duwar je ka yi tafiya dan ka zalunci wani ka masa kwace sai ka ce ai an ce a duwar je ana karba don haka bari in addu'a Allah dora na kansa in samu dama in tushe shi to kaga wannan duhu kan duhu kiya zulumatun ba'dha ko ka ba to ana maganar matafi tafiya ta aikin fa'a ko tafiya wanda aka ba da damar mutum zai iya domin tafiya kamar yadda manzo Allah faɗa hadisi cikin ah, sai bukhari da sahih muslim yace inna masafaru qit'atun min azab. wato tafiya wani yanki ne ne na azab. Eh, akwai wahala cikin tafiya ko da kuwa cikin jirgi ka tafi ko da kuwa cikin mota mai AC ka tafi to akwai nau'i na wahala wanda wani shi ya bari ma sallar ma aka rage ma aka ce kai nawa Kuɗu ta koma biyu azumi ma ka baka dama kai ka aji har sai ka dawo saboda yanayi na wato ainihin tafiya an gane da kyau ne wa da'awatul musafir to matafi kan tsinci kansa a yanayin da yake na takuruwa to bisa ga haka in yi addu'a Allah zai karba tunda Allah ce amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al-ard an gane ma'ana waye yake amsa addu'ar wanda yake halin takuruwa idan an kira shi kuma yake yayi mummunan abu shin waye yake haka amsa shi ne wa Allah subhanahu wa ta'ala to tunda Allah ne ne za ku na hada Allah da wani wajen bauta kuma kuna tarin ya shi da bayan kun san shi ne ya yi muku dukkanin damuwa subhanahu wataala a sannan a addu'a ta uku shine wa da'awatul walidaini ala waladihima da kuma addu'a da mahaifa za su yi ga ɗansu to ita ma addu'a ce mai wato ainihin karɓaɓɓiya idan mahaifa su kai wa addu'a mummuna kuma da haƙƙi to Allah ya kan karbi irin wannan addu'a ne an gane duk da yake wani lokaci akan samu iyaye in su yi wa ɗa addu'a ba da haƙƙi ba an gane to irin wannan addu'ar Allah bai karba ba kamar da mun karanta a bayan hadisin sa'ad bin abi waqqas game da mahaifiyarsa to irin wannan addu'ar Allah bai karba ba an gane saboda shi yanayin yadda ɗan adam yake wato sosari ya fi ya ya ya fi ba da ƙarfi kan abin da yake na sharri a kan abin da yake na alkhairi shi ta ba ga yadda ɗan adam ga sharri ta tsare yadda ta ga alkhairi sai dai in an sami ilimi ta ta ce da imani da tarbiyya to da haka dan adam ya fi saurin yin addu'a ta sharri kafin ga addu'a ta ne ta alkhairi ga waninsa ah, wani zai kyautata masa yi masa aikin alkhairi amma zai wahala ya ɗauki lokaci na masa addu'a ko ta tashi cikin dare na wani abu amma yayin da aka zane shi ko aka masa wani abu ba ko ji an masa ba daidai ba to nan kaga sai ya raba addu'ar ma an gane ko kuma wani abin sa ya makale ya ki fitowa na kuɗi to na ma sai ya raba addu'a a yi ta dige da waya mana ta mu da addu'a an gane to haka shi dan adam yake a ɗabi'a sa ya fi yarda da shari'a kan abin da yake alkhairi yanzu misali inda kura za ta shigo cikin gari ko zaki a gaga zaki ya tafi gadan gadan sai ka ce da wani yi bismillah ka je ka mazakin ba suna Allah bane akwai abin da ya suna Allah garkuwa ai kake da ta ka a karamar kalla zaki ne fa anya sai ga yana kokarin ya abin haka ne ko ba haka ba saboda rauni na imani amma ga ya tabbata kuwa al'ala bin al-hadrami kamar yadda yake cikin kilatul awliya ta Abu Nu'aym bi isnadi sahih da wani sa sun fita maya domin yada addinin Allah to da eh, kafiran sai suka musu dabara shi suka saka ruwa tsakanin su su al'ala da su kafiran kuma babu wata hanyar za su bi su isa zuwa kafiran sai ta wannan hanyar kuma ruwa ne ruwan teku don haka al'ala bacin sahabbai da sahabbai da suke tare shi sun kawo complain game da ishi na ruwa yayi addu'a Allah ya saukar da mamako ruwan sama sannan kuma nan ma sai tashi na fula raka'a yace ya ali ya ali ya hakim ya ali yake da dukkanin rundunar yaƙi da suke tare shi kowa ya bismillah shi a tabbata ruwan suka fita kan ruwan suna tafiya abu hurairah radiyallahu anhu yace gurgudan fadin farce ba za a ga ruwa ba a kwamfatar dokin in ji abu hurairah saboda imani da yadda da Allah ga shi da yanzu ka kare suna Allah ne guda hudu ya ali ya ali ya azizu ya hakim kamar da yake a wata ruwaya amma da yanzu zaka je ka faɗa ko da ruwan da ruwan da lake ta kuma eh ko wani dan falku haka falku ake cewa ko ka faɗa ka rigi tsewa za ce in kuma kana sai kujerar ba za saboda zuciyar akwai matsala again zuciyar akwai matsala zuciyar akwai matsala idan ku zuciya na samu matsala to fa shikenan da imaninsu kaga wanda sai yake nuna fifikon al'umma manzo Allah ka raguwar mai al'umumi wannan ya faru ne ga annabi Musa alaihi salam ko ba ga ba to shi kuma Allah ya ya ya abin da ya baiwa annabi Musa kuma sai ya bada shi ga al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi Musa ya da ki dutse dutsen yayi ne idanun ruwa suka abin nan ko ya rinka fitar da ruwa to shi ko manzo Allah kamar yadda yake cikin sahih bukhari hannunsa ne yake fitar da ruwan shi to nan ne zama abin mamaki hannu ya fitar da ruwa ko kuma dutse hannu to nuna fifikon a ah, shi manzo Allah kan dukkanin annabawa nuni kan fifikon ita wannan al'umma ta manzo Allah kan ragowar wato ainihin al'ummomi amma fifikon yana tabbata ta fuskar samun imani da kuma aiki na gari ba wai kawai ka zanto shakki ba kana fajiri kuma kana tunanin cewa ka fi wani mutumin kirki na al'ummar annabi Isa ko al'ummar annabi Musa daraja a'a to in kai wannan kuma ka fadi ma'ana in aka sami imani aka samu aikin kirki to shi kenan muminin wannan al'umma na gertacce da ya fi muminin al'umma da suke kafin ita wannan al'umma magana ce an gane da kyau to ne a wato ainihin wadda a wata walbe ne ala wala da ba ala wala da ba to haka dan adam yake game da ainihin al'amura na na shirri shi na da cewa ya zaura insan bi shirri du'a'ahu bil khair wa kana insanu adula saboda ya zanto mai yawan gaggawa to nan sai ba yau haka take faruwa kulikal insanu min ajal sa'urikum ayati fala tasfa'u yasa duk inda gaggawa take to ba ta haifar da abin da yake na alkhairi an gane kyau to bin abubuwa a hankali a hankali a sannu sannu to na shi kawo cin nasara da kuma riba a rayuwa Allah ya samu dace na'am kare ki haddathana ayyash bin al-walid قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيد قال أم محمد بن شرحبيل أخي بني عبد الدار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم وصاحب جريج قيل يا نبي الله وما صاحب جريج قال فإن جريجا كان رجلا راهبا في شومعة له وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل شومعته وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الرائي فأتت أمه يوما فقالت يا دريد وهو يصلي فقال في نفسه وهو يصلي أمي وصلاتي فرأى أن يؤثر صلاته ثم شرحت به الثانية فقال في نفسه أمي وصلاتي فرأى أن يؤثر صلاته ثم شرحت به الثالثة فقال أمي وصلاتي فرأى أن يؤثر صلاته فلما لم يجبها قالت لا أماتك الله يا دريد حتى تنظر في وجه المومسات ثم انصرفت فأتي الملك بتلك المرأة ولد فقال, فقال لمن قالت من دريد قال أصاحب الصومعة قالت نعم قال اهدموا صومعته وأتوني به فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت فجعلوا يده إلى عنقه بحبل ثم انطلق به فمر به على المومسات فرآهن فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس فقال الملك ما تزعم هذه قال تزعم أن ولدها منك فقال أنت تزعمين قالت نعم قال أين هذا الصغير قالوا هو ذا في حجرها فأقبل عليه فقال من أبوك قال رأي البقر قال الملك أنجعل سومعتك من ذهب قال لا قال من فضة قال لا قال فما نجعلها قال ردوها كما كانت قال فما الذي تبسمت قال أمرا عرفته أدركتني دعوة أمي ثم أخبار آه الإمام البخاري آه، رحمه الله آه قال حدثنا حدثنا عياش بن الوليد an gane wanda من ne yana daga cikin rijal na imam bukhari da ainihin imam abu daud da imam nasa'i al-imam bukhari da al-imam abu daud sun ruwaya gare shi mubasharatan imam nasa'i kuma wafidatan haka shi ma kuma al-imam abu daud ya tsaya ruwaya ta hanyar sa wafidatan an gani ya rusu da tana da shekara 126 226 200 da ashirin da shida shi ne ayyash bin wani za ka iya cewa alayyash ba tare da ambaton mahaifi din ba ma'ana shi shi ake yi kenan amma idan ka ambaci mahaifi sai ka ce ayyashu bin wani amma da zaka ce haddathana al-ayyashu to an san wa ake nufi shi wannan malamin imam bukhari amma idan ka ce haddathana ayyashu sai ka ce bin saboda ayyashin da yawa قال فيكم شي حدثنا عبد الاعلى شين بن عبد الاعلى وان شي ما فكر من الثقات كنا دك كثير جامع الستة قال شي حدثنا محمد بن اسحاق شين بن يسار آه صاحب المغازي وان صدوق ne yana daga cikin wararru a ah, harkar abin da ya shafi tarihi سمعنا لجسكي رجال نائلشين الأربعة أبو دو كرمزي نسائل الماجة لكم إمام مسلم استشهادة استشهادة أن قال وأن يكا يتجدي في الإسماء كمين بيان يقرأت أبايا أن يذبنا عبد الله بن قصيد يذبنا عبد الله بن قصيد سكارين في قاب نعم بجسكي رجال سيمانا أشفتسة أم محمد بن شوحبيل أخي بن الدار شيني محمد بين صادق بين شرو حبيب شرو حبيب انت كان سن ذاك في اكا دنجن تايدو اكا كان سو اكا ني ونن محمد آه، بن عبد المطلب انجاني انا ابن عبد المطلب فمن ليك بكري بس حديث البراء بن عاص هاي كاجا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب كما ابن مالك في الأنبياء مقدمة سوى قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خيرا مالك هذا مالك بن عكا تسن محمد بن عبد الله بن مالك وهذا شرح بيل بن واتوكا كاني صبر هكا محمد بن كاني قريش كان وانبي مال بكاري شكا ايكا ايسا تشكي رواية تهني سكين الأدب المفرص كما آه، مجهول لي أن أبي هريرة شيكما أبي هريرة رضي الله عنه الله يكرمه سيدنا قال يشي سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ناجما زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سوى ما تكلم مولود من الناس في نفسه wato babu wani jariri abin haifa da ya yi magana daga cikin mutane yana cikin zanin goyo illa isa ibn maryama sai annabi isa dan maryam wa sahibu jurayjin da kuma abokin jurayj idan aka ce al wato dukkan wani abin da ya shafi shimfiɗa saboda haka zanin goyo da ake ɗora jariri a kansa shi ma kila sai aka ce ya nabi Allah ya annabin Allah wa ma sahibu duraidin shi waye ma'abocin duraidin waye ma'abocin duraidin wato sahabbai suke tambayar manzo aslam domin son ilimi kala sai manzo Allah ce fa inna duraidan lalle shi duraid كان يا كسنتي رجلا ولمتم راهبا ميبوتا في سومعة الله أشكم وتبكى تاسا جانبا بكى إذا أكتش الراهب اسم الفائل بقى الرهب آه، asalin sa lura lugha shine tsoro firgici razani duk wanda ya tsoraci duniya ya guje ta ya je ya killace kansa yana bautawa Allah sai ake masa ne arwahid arwahid abin nufi mai bosa ma'ana wanda ya tsoraci duniya jam'i sa shine ne ruhuban ruhuban الله يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه أما يشركوا فما كان سوى ما سوى نندى أولكم الظالمين شير الدين متى تشيراه إليه أما كما قولي baccin sa yake na yana hole ana kar masa daga yana cinye kuma yana lalata da ƴaƴan musa, an gane da sunan sa musu albarka mafiya yawa ko suna ba haka ake samu ba kuma a musulunci ma ka samu masu da'awar wannan kuma suke aikata hakan kuma mutum sai ya sa girani ya rike fuskar sadakatan kirgi kana masallama nan <coughs> kuma munafiki ne munafiki da ke da sawu ya dauke shi kira sai ya yi fasikanci to haka abubuwa shi yasa Allah ce da yawa daga cikin masu da'awar wannan rubanancin. to suna cin dukiyoyin mutane da barbari karshe ko mutane suka da su ababen bursa suke halatta musu abin da Allah ya haramta kuma su su bi su a kai, su haramta musu abin da Allah ya halatta kuma su bi su a kai, an gane to wannan shine arwahi idan aka ce sauma'a kuma jam'in ta as-sawami wato dukkan wani dan daki da aka killace domin ne ibada shi yasa ɗakin bauta ko coci ko na baka ce masa ne so abin nan as-sawma an gane ba aka ce masa as-sawma shi ne eh, lahuddimat sawali'u wa bi'un وصلوات مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ونصواني شنو جمع سوما وكان يا كسر كما يا الهالي كما يا زنتو واو الواو نواو الحال الهالي كما يا كسر شرائي بصر ولمي كيوان shanaye za ta ko shanu ya awi ila asfali sau ma'akihi wato yana komawa zuwa karkashin bukkar shigirin ya huta ya ɗan wuri yana kurciya a kai in ya gama kiwon shanayen shanaye ko shanaye shanu sai kuma ya dawo ya abin ya tare a ƙarƙashin ita wannan fuska ta Quraysh wa kanat min ahli al-qarya kuma ko wata mata daga cikin mutanen wannan gari na su ta kasance taftalifu ila ra'i takan saba sawu zuwa ga shi wannan mai kiwon albakar ma'ana takan je lokaci bayan lokaci ma'ana yau ta ji bayan kwana biyu kuma sai ta ji yana fasikanci ita fa atat ummuhu yawman to a wani yini daga tsirka sai mahaifiyar ta zo wurin sa fa qala sai ce ya jurayj ya kai jurayj wa huwa yusalli alhali shi yana da yin sallah wa huwa akwai luga nawa luga uku za ka iya cewa wa huwa za ka iya cewa wahawa za ka iya cewa kuma wa huwa bi tashdidil waw fa qala fi nafsihi shay fada a cikin ransa wa huwa yusalli alhali shi yana yin sallah ummi wa salati yake so ga mahaifiyata tana kira da kuma ga sallah ta da nake to ne za a yi kenan fara'a sai ya ga an yi usira salatahu ya da sallarsa ma'ana ci gaba da yin sallarsa kada ya yi ثم صرخت به الثانية sannan sai ta ƙara ƙwalla masa kira a karo na biyu faƙala fi nafsi sai ƙara faɗa a cikin ransa cewa ummi to fa ga mahaifiyata ta zo tana kira na wa salati kuma gashi ni ina cikin sallah ta da nake to ne za a yi fara'a an yi kutira salatu sai ya ga ya ainihin kifi da sallarsa saboda ga sai ya zaɓi ya ci gaba da yin sallarsa sai ci gaba da yi sun masarafat bihi sarisata sannan sai ta ƙara ƙwalla masa kira a karo na uku faƙala sai ce ummi wa salati to faga mahaifiyata tana kira na kuma ga sallata da nake yi fara'a sai dai ya kara ganin cewa fa an yi usira salatu ya yi da sallarsa ba ana cire da yi sallarsa falan ma yayin da ya zanto lam yujibha bai amsa masa ba qala tilce la amataka Allah ya zuriyat kada Allah ya kashe ka ya kai zuriyat hatta tanzura har sai ka yi duba fi wajhil munisa ga fuskar karuwai an gane ba ma'ana sai an jarrabe ka da su ka masu wannan mummunar addu'a al-mumisat jam'i na al-mumisat ita ce karuwa kiraki bakar a ke an gane ba annobar gari to ana cewa karuwai al-mumisat saboda suna ba da jika al-masu al-masu shine mai shafa saboda ka sukan bada a jikinsu ga kowa eh, kuma haka suke saboda haka in bukata yake a yi zina su kudin kaza ne in kuma dan abin nan za a yi haka ta dan shishafa ka ka dan shishafa ta ko dan shishafa ta dan shishafa shi karka shi da kai nake to shi ma farashin kaza ne an gane ba to da haka ake ce musu al-mumisat summan sharafat sannan sai ta tiya sai fa utiyal maliku shi aka zo wa shi wannan sarki bi tilkal mar'at da ita waccan matar fasika wala da ta haihu ma'ana shi har ya shiga har ta haihu فقال سيتي ممن دجوا فيك سامو wannan cikin qala sai ce min jurayj daga jurayj shi ya min wannan cikin ta wato a ana za ka gane cewa ashe bayan Allah an ji ba ana musu shari ma in dai za ka zama na Allah to fa ka to fa ka shiga tara sai kai ta hakuri Allah shauka ka subhanallah kana sai ce a sahibu sau ma'ashin ma'abocin wannan bukkar ɗakin bauta wani yana mamaki kana na'am sai eh shi to kaga saboda shedan da zai mutumin kirki ne nan take sai shedan yayi ya fusa ta abu maimakon ayi bincike to tunda na Allah ne a je a rushe bukkar a rufe da duka to haka abu yake idan mutumin banza yayi abin banza ba a yada ba ma san yayi amma na kirki ko da shi buhari ka san ba ma abin banzan bane a kama da banzan ne ba banzan ba yanzu sai ga an yada shi da sai ta fanfa mutane shi ta yada nan da take da labari ya gane gani ka rasa a ba a tura wani tawaya a tura wani tawaya an gane da shi to haka abubuwa kamar yadda wani yake bani labari wai ana ta turawa a waya cewa wani dan bid'a dan shi'a ya kira ni yana la'antar muawiya kuma na zage shi to da haka rikodin kodin din wannan zagi din har an sa a internet haka abu fatima yake ga mu kuma ana ta turawa a wayoyin mutane na kuma sun kudu sun ji ana wani da ina da ki saboda haka ana ta turawa cewa to ai ana cewa malamin yana yana yana yana yana yana a shari'a to ai ga shi ma wani yayi daga to ai abin tambaya anan shine inda a ce hakan aiki na ne za a yada ba na ba aiki na bane kenan shi yasa ma ake yadawa an gane kyau amma inda aiki na za a yada yanzu shi kaga wancanan ka da yake aikin sana ya yadawa kaga ba ya yada ba abin mamaki a ce da yi ba abin mamaki a ce da yi ba wai yayi ba amma ga saboda an san ba tsarin ke shi sa mu ake yadawa dan mutane su to sannan abu na gaba to akan ne akan an zage ka a matsayin ka na alƙasu ko akan an taba sahabi wanda mu haƙƙin sahabbai gaban ki da haƙƙin iyayenmu yanzu Allah ke wa kanka adalci a matsayin ka na tsana gari mutum ya zo yana tsura babanka ashar a gabanka ba shi ashar ɗin ma shi babanka kafiri yi ɗan wuta da Allah ya rafi a matsayin ka na tsana gari da Allah ya rafi ya adalci eh hmm? eh to ina kuma ke sahabi wanda yake yafi girman mahaifi ina ga shagon da ke fi gidan mahaifi a ina za ku kama ni a ce ni aka taba sai na yi wannan to shi kenan na faɗi eh amma an taba addini na yi wannan ai ba faduwa ba ce Allah so an gani kada sai ce ihidimu sau ma'atahu ku rushe wato ainihin wannan bukkar tasa wannan ɗakin bukkar tasa wannan in ka ɗauke shi a matsayin a hamzatul qat'i kenan sai ya karanta shi haka dimu sauma ataku inda daga hadama ya hadimu hadama an gane ba amma za ka ɗaukar da kuma a matsayin hamzatul wasu. sai ka ce qala dimu qala dimu kowanne daidai sau sauma ataku wa atuni bihi ku zo min da shi saboda bawan Allah Allah akbar fa darabu shawma'atahu bil fu'us suka daki wannan ɗakin bautar tasa wannan bukkar tasa da naijin ɗin gatari eh gatira wannan vocabulary na wasu zai da wani jam'in kuwa eh al-fu'us al-fu'us da jam'in fa'ash jam'u fahshi alfa'af gatari a gani wato suka yi ta rushe wannan ɗakin bautar ta su hatta da bukka ta فجعلوا يده الى عنقه suka sanya hannunsa zuwa ga wuyansa bi suka dore da igiya to da Allah mai kai da wani daga fada kawai daga kuma ba ruwa in kai mutumin kirki ne ana ba da labari akan ka da manzo sai ga mutane sun yarda sai a fara yada ba ciki. amma in labarin kirki ne kuma sai ga ana ana ana ana ana shakku ana ana abin nan anya kuwa ko dai a kan abin kare ciki ne eh, ko dai ta wata hanya abin ya abin nan eh, sai ga ana ta abin nan amma abin shari sai ga nan take an yadda har ma an fara ba da labari wani ko kaga abin da ya baro shi ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza to Allah shauka yake su man furika bihi sannan sai aka tafi da shi fa murra bihi sai aka wuce da shi alal mumisat da su waɗannan karuwan fara'ahunna sai ya gansu yayin da ya gansu fatabassara sai ya murmushi wa hunna yanzurna ilai alhalin su suna masu duba zuwa gare shi fil nar a cikin mutane ma'ana mutanen gari duk sun fito ma'ana za a yi tonan shiri da adam ƙarya ke ƙarya addini eh mutum kawai sai barge mu tsage wando wai shi addini wai shi ba ƙarya ke. kaza kaza ba kaza ba kaza ba yasa ko wani abu ya haɗa ya ya da wani mutum na kirki na Allah aka kai kotu sai ga ana zuwa kallo in bara na shari'a ta sai ana dike bigen waya yau ba za a ci gaba da shari'a malam wani ko wani da su wani ana buga waya ana protest kaga an cika kotu da ababara da motoci don a an ci an an an an an an ga rike bawon Allah zuwa ga zuwa ga kurkuku subhana don wasu irin al'umma ce Allah wala an an an ba ta mana zukata kware da gaske Allah shi wa فقال الملك yace ma tazumu hadihi me wannan wa take rayawa yake magana da wa da zurai kala sai yace tazumu anna waladaha minka tana rai cewa wannan dan nata daga wurinka ta same shi kana sai ce an ce ta umina shin ke ke raya haka kana na amsar ce eh kana sai ce aina hada sagiru to ina shi wannan yaron ke kalu sai suka ce huwa za fi hijiri shi ne wannan wanda yake tallafe a cinyoyinsa. da aka ce al-hijir dukkan wani abu wanda yake mallakar wani wanda aka hana wani ya yi tasarrufi cikinsa shi ne asalin alhijir da naka cinyoyin mace akan ce musu mai alhijir haka kirjinta tunda abin wanda ke an hana wanda yake ba mutunta ya ne da yake tasarrufi shi yasa hankali ma kan ce masa alhijir saboda yakan hana ka yin abin da bai kamata ba hal fi zalika qasamul lidhi hijr an gani fa aqbala alayhi sai ya fuskanto da shi wannan jariri fa qala sai da shi man abuka waye babanka kare sai kiwon magana قال الملك to sai wannan sarki da to ana ja'al sauma sauma ataka min zalim shin musanya maka burka ka zanto ta sai da a kada sai sarki na ta min kinda ta azurfa ke so kada sai ce da a ba na to a dama haka yake yayin da aka maka sharri kai mutumin kirki kuma aka gano sharri ne kuma kana kokarin bin haƙi sai a ce ai ma na shi ai hakuri a dama ku a jarabawa ai ka wuce wannan matsayin a yanzu yanzu za a yi ta magana a gari a ce kuma lokacin da ake kuma a kuma ba a ce a daina ba sai yanda yake kokarin kuma karba haƙi da sai a ce a aika wuce wannan matsayin ai ai da mu haka da mun dole bayan bawan Allah dole a ce an fitar da shi ai jarabawa ce da mun ba a ta kai mataki a rayuwa ai shi an mutu wannan layi ai a dai hakuri dai ai an mutu wannan matsayin ai kaza kaza ai kafara insha Allah kafara insha Allah to haka haka da biyar mutane kada sai ce fa ma naj'aluha fa ma naj'aluha to me take bukata mu sanya ita bukkar taka da shi mu mayar da ita kala sai ce rudduha kama kana ko mayar da ita kamar yadda ta kasance a da ba na bukatar komi fama atani Allahu khairun mimma ataku bal antum bi hadiyatikum tafrahu yace faman ladhi da faman ladhi tabassamta sai wannan sarki ya to me yasa kai murmushi kana sai ce amran wani al'amari ne a rafuhu da na san shi ma'ana shi na tuna sai ya sa samu murmushi din al'amari shi ne ke a darakat ni da a wata ummi addu'ar mahaifiya da ta rice ta kama ni thumma akhbarahum sannan sai ba labarin abin da ya faru wannan hadisi gane ba saboda ana ana ta shi Muhammad bin Isa ya ce an yazi ga kuma jahala ta Muhammad bin Shawhabin an gane dan haka hadisin da yake ne bi hada isnad amma ya tabbata ta wasu hanyoyi ya zo cikin Bukhari ya zo cikin Muslim hadisin tabbatacce ne amma da wani isnadi mai rauni don haka wannan sai yake nuni kan cewa ashe raunana hadisi yana bukatar ne taka tsantsan zai iya zantowa hadisi ya zama mai rauni ta wannan hanyar amma kuma ya inganta ne ta wata hanya don haka ban kace hadisi kaza mai rauni yana bukatar mai karatu mai fadi da kuma tsoron Allah shi yasa fa Sheikh Al-Albani rahimahullah wani hadisi ne sai sun dauki tsawon shekaru wani hadisi ma suna ta istikhara da addu'a akan Allah ya gane da saboda haka wani hadisi ma a mafarki Allah zai nuna da su ina za su samu bayanin bayanin kan shi yanda hadisi ne a mafarki Allah zai nuna da su su gane an gane su gane cewa hadisi ne tabbatar to haka magabata suke yanzu ka ga shi wannan hadisin in ka duba wannan isnadin ka ga ihi idan idan ka ce yanzu wannan hadisi ne ihi saboda kaza to wadannan hanyoyin ba wanda kuma ya tabbata to wadannan hanyoyin to ga an samu matsala don haka sai ka ce hadisi da'ifun bi hadha al amma sahihun بأسانيد أخرى بإيدي يعني ليه ده إسماعيل فتبرا كارم بياني كان يشيونا حديث سيرانا إسير من رأيه وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين Thank you. الله أکبر الله أکبر الله أکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين آه، أما بعد آه، ومن تنبيع جمدا آه، وإن سكي كرنت القرآن تبسك التوكي في كما أبوك إي أباس شرهكا أبنيون ليكي ديري كما جا حديثي ياتي مكي الخير أبن ذو كرفلادا كفشيني بكتاب الله a wannan hadisi ne cikin sahih bukhari cewa mafi cancantar abin da zaka kula da kansa shine littafin Allah to shi sai yake nuna cewa mutum ya bude shago ya zanto yana kasuwanci alqur'ani san san bai nuna ba to idan mutum yake yana nuna haka to ya zai da kuma hadisi wanda yake cikin ah, musnad imami Ahmad bin Hanbal da musnad Abi Ya'la da wani su manzana kace ku karanta alqur'ani ku yi aiki da shi kada ku ci abinci da shi kada ku ci abinci da shi in ji mai muhammad sallallahu alaihi wa alihi sannan inda kuma shi wannan hadisin abin da yake nufi kenan to kaga da an samu sahabbai sun da an samu sahabbai sun zauna kawai ba su da aiki sai in mai bukata ya kawo bukata su sauƙi masa alƙur'ani su karɓi kuɗi da kafin wani ya san hadisin su suka sani an gane da kyau kuma su za su kuwa fahimtar mai hadisi yake to kuma ba su ya ba kuma sannan malaman alkur'ani wanda suke almajiran sahabbai na farko manya-manyan tabi'ai su ba ba ne ba ba su ya ba sannan makaranta musamman malamin kira'o'in nan wanda su ne makoma ta fuskar alkur'ani mai girma babu wani a cikin su wanda aka ce gashi ya dauki alqur'ani ya mena shi abin ya karanta da dauki kuɗi a bashi wanda ake jingina kirawo zuwa gare su kowannen su akwai abin da yake shi yasa a shafii cikin ash-shafi'iyya wanda ya kawo su a Abdullahi bin Kasir Abdullahi bin Amir al-Nishani Abu Amr al-Basri al-Imam Nafi al-Imam Asim al-Imam Hamza al-imam al-kisai su bakwai kenan wanda su ne kaga za a ce wannan qira'a ta wani qira'a ta wani guda uku kuma Abu Ja'far Yaqub Hadrami Khalaf wanda Ibn Jarir ka cikin ad-Durra in kada sun zama goma to a shafi kan waɗannan bakwai cikin ash-shafiya take ta tasayyarhum nuqaduhum kullu bari'in wa laysa ala qur'anihi muta'akkila kowannen Kowannensu ya zaɓi kyakkyawan abu na kasuwanci na kasuwanci ne. ba wai kan alkur'ani sai yake cin abinci ba bai ne da alkur'ani kayan cin abinci ba ba abin da ya bata addini musamman a kasar hausa irin ne da harkar addini hanyar neman abinci wannan shi haifar da bidiyo'i shi ya sa kuma ilimi ba da daraja wajen mutane shi kuma ya taimaka wajen sa mutane shi ta yin zalunci to kasuwanci ma ba wai lalataccen kasuwanci ba a kulla bari ma'ana kasuwanci sosai na gaske kowanne su zaka samu gogaggen dan kasuwa to da haka suka tsare alqur'ani to amma mutum ya haddace alqur'ani yana da kumbaki bai yi kokarin sanin ma'ana ba ya da kansa cewa shi ma malami saboda haka zai zauna ya ya sha abinci da alqur'ani kaga ba za su matsala eh, mutane kuma kowa malam ne idan zaka ji alqur'ani ka karanta ka yi ta rusa alqur'ani haka kana daddatsa shi shikenan kai malam ne aran shikenan yadda da bauka ma malami dan duwa malami ina ba ta muna gani to ka kuma malami a mahanga ta alqur'ani da sunna daban a alkur'ani da sunna a su ne ake tantance ba wai ta ma'aunin jahilan gari ba da haka wannan matsala ce babba saboda haka wannan ba zai bane ya saba tsari na magabata Eh, abin da hadisi yake nuni inda mutum zai karanta alqur'ani ga wani marar lafiya kamar bugun aljani ko wani abu yake ne kama da haka ka karanta mutum alqur'ani ya dauki wani abu ya baka dan jin daɗi a bani na farshi ba san bai sa kai ba ba wai sanya maka sharaɗi kai ba wannan babu laifi za ka iya karɓa ta shi za ka iya karɓa ta shi abin da hadisi yake nuni kenan an gani. da kuma yanayin da ya zama na za ka koyar da alkur'ani amma koyar da alkur'anin da ya zama dole a kanka ba a gani in ma kai ba koyar ba a kowane zai iya koyar ba to amma sai aka nemi kai za ka koyar to saboda haka dan lokacin da yake bayarwa na ka koyar sai ake ɗaukar wani a baka to wani ya halitta za ka iya karɓa duk da cewa kar ka karɓa shi ya fi, amma an karɓa babu komai a kai to abinda hadisi ke nuni kenan ba wai a da qur'ani a yi ta rubutun sha da shi a yi ta abin musamman yanzu a harkar al'amuran siyasa za ga wai umra ake iban garada abin da ke ma har wasu daga cikin masu da'awar sunna ana ba su kujerar umra ba za su je su yi addu'a da wani kaza da shugaban kasa wasu ma da'awar sunna suke saboda san abin duniya da lalacewa da munafuci dan munafiki ne wannan sai ka san sunan ba ka ta koyar ba to kaga sai garin ba da aka bana zaki yan bidiya kaza kaza shi kaga duk ƙarya ce saboda kaga yan bidiya kuma suna da makin su su tashi su ma tunda abin ya zama tashiya wani ko duk wanda ya kaza zaki sunan gaba su kafa shi tunda abin ya zama wasa ba gaske bane kenan dangan ne tikiti a abin nan a ba su kuɗin hotel da kuɗin masoki ka abin nan kuma in ko mutum ya je ba balita mai iya sa ba a gun zai siyo matarsa da yarika da abubuwa da su da katuwar waya irin da na zirin na shike kenan shi ma ya sai ya zama dan birni shi ma wani birni shi kenan rayuwar ke to yanzu ka ce waɗannan su ne za su tsara ka ga Allah ko tsara ka da manzo Allah ka san da kanka ke mutumin da kai a karan kai ga san kafin shi daga sa inda za a ɗauko iman su ka a sa a fike ni to kana ganin imanin ka zai da bayanansa kuma kace shi ne saraka da Allah shi ne saraka da manzana kansa akwai da kai to wannan duk ne abin da yake haifar da musiba cikin al'umma duk ne abin da yake haifar da musiba cikin al'umma Allah shoda wannan yace game da mursal marfu' mawquf munqati shin za a cewa sahihi kamar za a ce wannan hadisi ne sahihi eh idan aka ce mursal ma'ana shine tabi'i yace manzo Allah yace yayi yayi yayi yayi yaji manzo Allah shi kaga ba samu mai tsari tsakanin wanda shine sahihi to shine mursal za a iya cewa mursal ne sahihi ma'ana istinadin ya inganta zuwa ga shine tabi da ya faɗa amma bayan tabi ba ga an samu an samu ikifa na haka ya zama da shi za ka zaka ce mursalun ne sahihi idan ka ce marfu'a shi da kuma abin da aka danganta shi zuwa ga manzo Allah ce manzo Allah ya faɗa ko ya aikata ko ya tabbata to in isnadin ya tabbata a cewa mai sahihun ne marfu haka mawquf abinda aka danganta shi ga sahabi aka ce ya ce ko ya aikata ko an aikata ne ya ainihin tabbata to sai ce wannan sahihun ne mawquf ma'ana maganar sahabi ce amma ta inganta ko aikin sahabi ne ko aikin wanda aka aikata gaban sahabi ya tabbata amma idan aka ce mun kafi kun to wannan aikin na shi sakin ta isnadin mai rauni mun kafi ma'ana an sami yanke yake isnadin ya tabbata an gani wannan ba zai kace sahihun mun kafi ba sai dai kace sahihun maqtu maqtu da aka jingina ga tabi an gani da kuma atba'u sabi to in ya tabbata zuwa da shi tabi'in ko atba'u tabi'in ya faɗa to zaka ce ne sahihun ne maqfu'a maqfu'a amma munqati'un wannan bangaren ne isnadi shi ko maqfu bangaren ne matani an gane wannan shi wallahu a'lam سبحانك اللهم وبحمدك نصرك إليك وصلى الله على الحمد لله رب العالمين